الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيوه درن ترك درن ترك وسند القوده hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijirar da ashirin da shida takwas da ya kasance daren tara da ta haftaran tawo amma daren tara din ne tun da takwas yau za mu ci gaba da karatun mu cikin mushatun nazar ta alhafiz abul fadl ibn hajar al-asqalani قال قال رحمه الله وبكثرة طرقه يصحى آه، الإمام الحافظ يقول بكثرة طرقه يصحح آه، الضمير ما طرقه دنيك يكون الحسن ولا يعني إلى الحسن الحسن لذاته الحسن لذاته بكثرة طرقه يصحح wato da yawan hanyoyinsa yawan asami jikinsa sai a inganta shi asalinsa hasan ne da zaki da isnadi ɗaya ake hukunci da hadisi cewa hasan ne zaki ne idan ya zamanto masu riwayar ko kuma ɗaya daga cikin masu riwayar a cikin isnadi haddasa bab ɗinsa bai kai haddar rawu sahihi ba to sai a ce wannan isnadi ne hasan li zatihi to idan aka samu shi wannan wanda yake shi shi kadai a cikin isnadi shi ne wanda bab ɗinsa ya rahu sai aka samu wani ya yi musharaka da shi wajen malaminsa wajen riwayar wannan hadisin to sai ya to hadisi sahih wato in ya samu mutabiya alal misali hadisi ne abdullahi ibn umar ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi ibn umar nafi ya ruwaito wannan hadisin amma daga nafi sai aka samu muhammad ibn ishaq ibn yasar sahibul mazaji shine ya ruwaito daga nafi to kaga muhammad haddasa ba haddar rawi sahihi bane ibn isaac in ya faɗe da hadisi al'amal wajen malaman hadisi shine za su ɗauki sa hasan bi zatihi hasan bi zatihi da ya yi tafrihi fi sama ya ce haddathana ko ya ce sami'tu an gani to idan hadisi ya zamanto haka yake sai mu ce masa hasan lidafi to sai aka samu wani yayi musharaka da ibn ishaq wajen riwaya sawa'un martaba sabi ta ga ta ibn ishaq ko ya fi ibn ishaq ko bai kai shi ba kamar a samu musa ibn ubaida musa ibn ubaida in ya kaɗe da riwayar hadisi da ifi ne amma idan ya yi muwafaka da ibn ishaq wajen riwayar hadisi da jama'a to sai a ce wannan hadisin بمجموع الطريقين إن كهذا ولا هيا إسناد ابن إسحاق بإسناد موسى بن عبيدة سيد زمنته صحيح لكن بذاته لغيره أكرم كنت بزمنته صحيح بقى سيد ولا أبنية سنة شيء يدوكر جريشي سنة سيد زمنته صحيح saboda ka wannan shine ma'anar wannan haka kuma idan ya zamanto hadisan abdullahi bin umar wannan shine misalin in aka samu shi rawul hasan ya samu wanda ya masa mutaba, wannan yake malaman hadisi suke ce wato ya zamanto shi rawi ya samu wanda ya musharata da shi wajen malaminsa wanda yake sama da shi wanda shi ake cewa zai zo mana a ce a nan gaba insha Allah za mu ga nau'in da mutaba'a qasira da mutaba'a tamma ko kuma maimakon hadisin ya zamanto abdullahi ibn umar da ya rubuto sai a samu wani sahabi ma ya rubuto wannan hadisin kama abu huraira ya rubuto matanin hadisin matanin ko da lafazinsa ne ko kuma da ma'anarsa ko da lafazin ko da ma'anarsa to shi ma kaga ya kara ma wannan hadisin na Muhammad ibn Sa'd sarfi to shi ma zai sai ya zamanto sahih ne da wuri في مناطق الساحل اللي غير تولى سورة من هنا الموضوع ما أسعمون صحابية رويتو حديث الموافقة بشيء مع نفسك وعلى زوجة شيء تشينا الشاهد يقولوا أكسع مشاهد كو متابع ده حديثي وندي كحسن من سيد من تو صحيح بغيره عم فهمت؟ وشيء معناه وبكثرة طرقه يصحح آه، وإنما يحكم له بالصحة عند عدد عند تعدد الطرق لأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن الراوي الصحيح تري يا دمي إلا الديسا أكي حديث الحسن لذاته أكي بيد شيء زمان تو صحيح لغيره يتي inda ma yuskan lahu bisihha dalilin da yasa ake hukunci ga irin wannan alhadith al-hasan lidati da cewa ya inganta ya zama to sahih inda ta'addud al-turuq yayin da ya samu asalib masu yawa لأن للسورة المجموعة قوة saboda surar da ta zo da shi idan suka haɗu sun haɗa ƙarfi to ne ya ƙara masa ita sai ya ƙara da hadisin ƙarfi tujbiru al-qadar الذي قصر به دبر الذي قصر به دبر راوي الحسن ومن الأدلة ومن توايع القصر بأك سامو وندع تشير راوي الحسن وتتوايع في أكس راوي الحسن يكي بشي ربط ومن قصور إن يسامي نبط كثرة الطرق سيتة كورة ومن كغير الاعتصام سيغلطوك الجاكار التبسيه زواء الدرجة الصحيح بن طيب؟ راوي حسن يرى القصور الراوي الصحيح تقول من قصور هم سيسا مجفر سيسا اوراشي كما يبقى يجي اورا من كراء سيا اورا كراء سا اسامة كراء هي ليكي اللي هو تولى ايه تتيا وهكذا لما قال الحديث الحسن لباتي يتشا يتشي ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد don haka ne daga nan ne malaman hadisi suke itlaqin hadisi da a as-sihha ce akan hadisi akan isnadin da yake inda shi shi kadai ne zai zama to hasan amma saboda ta'addud saboda yawaitar asani sai a hukunci gare shi da cewa sahih ne wa hada haifu yantarid alwasf to amma wannan da ana magana ne idan ya zamanto idan wasful hasan zai ya zamanto munfarid aka ji hada hadithun hasan to shi ne idan aka rubuta shi min tariqin akhar sai ya zamanto sahih wannan istilahin alhadith alhasan in aka ta shi abin da yasa malamai alhafiz ibn hajar ya kawo wannan kaidi a yake dan yayi duba hadisan sahihai da bukari da muslim sai ka ga wani hadisin da yawa daga cikin hadisan sahihai hmm? akwai madarin su akan rawi ne wanda ba za a ci banta da kan cewa rawi sahih ba amma ga shi sun kawo shi hmm? a cikin muslim akwai yanzu kamar irin su hadisin Allah ibn Salama akwai wanda ba sa daukar sa sahih ne amma ga shi cikin ko kuma kamar hadisin Abu Bakar Ayyash a cikin sanayin bukari akwai wanda ba sa inganta hadisin su abubakar ibn ayyash amma ga suna da hadisai a cikin bukari to abin da yasa to kuma ga sharaɗin bukari da muslim ne sai hadisi sahih za su dawo to ka ga za ka tsaya akan wannan isnadin wanda irin su waɗannan masu riwaya suka rawaito in su suka ɗaya ne sai hadisi hasan ne sun kuma ka zo yanzu ka zo ka ce mana ai a cikin sahih bukhari akwai hadisi wanda suke ba sahihai ba hadisi ne hasan akwai hadisi abu nasar ibn ayyash sai ce ka zo da sabon abu ba sami na bihi min aba'il mal awwal to amma me yasa zai magani wannan saboda irin waɗannan asani din ko sun samu za ka samu akwai ta'addudut turuq za ka samu hadisi bukhari zai kawo shi a can wani babi hmm? can wani babu zai kawo shi da wani isnadi daban eh, wanda zai karfafa riwayar abubakar ibn ayyash ko wannan rawin da ake magana a kansa saboda haka a sharaɗin bukhari da ya ce hadis sai ya zama to sahih ba wai kawai sai sahih ne ba shi ba hatta sahih waɗansu hadisan ba sahih ne ba shi ha ba sahiha li dhatiha bane sahiha li ghayriha ne a cikin bukhari da musulunci. عارفه انت ولا ابن حجر هو اللي بيان الرشيد لوك على كتاب ابن الصلاه كي تشوا يا دي دي حديث صحيح ده ما كيكي يجي يا كما تا اليس اجارا تعريف الحديث الصحيح اشي متى هو الذي آه، هو الذي رواه الراوي العدل تام الضبط او راوي خط اذا اذا تعددت اذا تعددت طرقه ولم يكن شاذ واتصل سنده ولم يكن شاذا ولم يكن معللا هذا سوى أحد مثال الصعيد الدوئي بيوزا الكتاب لذاته ولغيره yake domin to da wannan tarifin sai zama to dukkan hadisan sahihain sun shiga ciki ittisali akan ta'arifi da yake shine tabbataccen ta'arifi na al-hadith hasan akwai ta'arif akwai ta'arifat da dama da malamai suka kawo akwai ta'arifin khattabi akwai ta'arifin ibn dihya amma nan duk bai kawo mana su ba saboda wannan kamar ana so ta zama to mabudi ne na wannan ilimin mustala idan Allah ya kira muka za mu karanta alfiyatu suyuti ko alfiyatu iraqi ko tadribur rawi ko wanda daga cikin mudawara na ilimin mustala to sai a kawo kowane ta dukkan sauran ta'arifan da aka kawo kowane ta'arifi a ga irin sukan da malamai suke masa har aka yi istiqrari akan wannan ta'arifin da ya zama to shine ta'arifin da dukkan malamai suke yarda da shi ba wani wanda yake zai wani tsokaci a kansa to fa in jumi'a idan aka tara su aka tara mai da mai as idan aka hada al-hadith as-sahih wal hasan fi wasfin wahid a cikin lafazi a cikin sifa guda ɗaya a sifan ta a lokaci ɗaya da cewa hasan ne kuma sahih ne eh? ka kauli tirmidhi wa ghairihi kamar yadda imam tirmidhi da wani nisa domin ba tirmidhi ne kawai so na ya so na amfani da wannan a istilahin ba kamar irin nan ya ce kamar bukhari dan shi ma yakan faɗi haka kamar ya ce hada hadithun hasanun sahih an rubutu shi ma imam bukhari yakan faɗi wannan kamar yadda tirmidhi yakan hikayo a cikin kitabinsa al-ilal kabir wanda ke tambayar imamul bukhari akan hadisai sahihai akan hadisai sai hukunci akan su haka nan ma an samu daga magana maganar addar hukmi yace hada isnadun hasan sahih riwayatu kulluhum thiqat kamar da yace muku a cikin a cikin ta'liqin littafin mai tahqiq da yi imam bukhari yana wannan istilahi dar hukmi daga bayan tirmidhi shi ma yana saboda haka tirmidhi shi kansa ba shi ya fara ba amma shi yafi kowa yawayi shi yafi kowa yawayi tunda cikin littafin sai littafin su cike yake da wannan kowane hadisi in ya kawo za ka ji dogon faɗo hukuncinsa haza hadisin hasan muhari ko ce mata haza hadisin hasan sahih ko ce mata haza hadisin sahihun gharib ko ce maka haza hadithun hasanun sahihun gari istilahatun suna da yawa zai ce maka haza hadithun hasan ya shiru ko ce hasan hasanun ni ko ya ce hada hadithun sahihun gharib ko ya ce hadithun hasanun sahih ko ya ce hadithun hasanun sahihun gharib wannan sa daga cikin suna da cikin mustalhat na cikin wanda a jami'a islamiyya ɗaya daga cikin hidimar da ake ma wannan littafi na imamu tirmidhi an samu mutane da suka yi digirin su ko na biyu ko na uku akan kan dirasar mustalahat ɗin tirmidhi na waɗannan su duk dukkan hadisan da tirmidhi ya ce musu hasan ko yake musu hasan gari ko yake musu hasan sahih ko yake musu hasan sahihun gari ko sahihun gari tattara su da baki ɗaya sai su dirasar su sai su fitar da natija ya a fahimci ne tirmidhi yake nufi da irin wannan magana ta don malamai sun yi bayani a baya amma yaya za a samu bayani mai warkarwa shi ne gani ya kori ji da bibi waɗannan hadisan ke dirasa su sai kan fito da natija ɗalibin ilimi to an yi malamai da dama sun yi irin su shek abdurrahman muhiddin da wani daga cikin abin nan a wannan shek abdullahi dan hamadul ansari shi na ji yayi akan farin tirmidhi hasanun sahihun gari inda in dai ban ban kuskure ba to idan to shine shi alhaji ibn zai fassara mana idan tirmidhi yace hada hadithun hasanun sahih me yake nufi tunda cewa idan kace hadithun hasan da kansa mun riga mun fahimci abin da ake nufi cewa rawinsa haddasa ba kai haddar rawin sahih ba in kuma kace sahih mun fahimta to amma ya za ka ce hasanun sahih a lokaci ba haddasa ba kai haddar rawin sahih ba kuma ta wani fuska ka ce haddasa sahih babu tanakub a cikin wannan domin hasan ka ce shine wanda yake ba sai ka lokaci daya kamar ka ce mai ƙarfi marar ƙarfi a mara ƙarfi mai ƙarfi eh, wannan hausar za ta yi to shi yasa dole malamai su fito suka ce to dole sai sun tattara maganar mutum tana buƙatar bayani to shi ne zahafin zai gaya mana yake fa in jumi'a falitaraddud saboda abin da in ka ga an haɗa su su biyu to shi malamin da yake hukunci a tirmidhi al-mujtahid فللتردد الحاصل من المجتهد ya yi taraddudi ne cewa shi wannan hadisin hasan ne ko sahih ne wato kamar ya ce hasanun au sahih yana taraddudi akan daga akwai wani isnadin hadisin ya kewaya akan wani rawi yana taraddudi akan wannan rawi zai inganta hadisansa duk ko ko ba zai inganta hadisin sa ba zai islam dole sai ya kayyade shi da wani hali saboda haka yana taraddudi ya inganta ya ce hadisin sa sahih ne ko ko hadisin sa bai kai ya zuwa ga martabar sahih ba yana yana da martabar hasan akwai masu akwai irin waɗannan ruwa cikin ba su yawan gaske na ba wanda in ka karanta tarjamar su sai ka rasa yadda za ka yanzu kamar wani a da nake karanta wannan wanda nake karanta tarjamar sa jiya wannan ina jin ko ya zai ibn ziyad ko kuma abdullahi ibn rafi na ta ɗaya daga cikin su ne daga cikin ruwa ba. a kusan dukkan masu wanda suke magana a kansa masu kar masu tsanantawa irin su imamun nasa'i sun ce fiqa ne irin su abu hatim sun ce fiqa ne ibn hibban shi ma daga baya ko da ibn hibban wanda ce rawi in ya faɗi ambaci rawi a cikin ne ba a itibari da maganarsa sai an duba an ga a wani tabaka yake amma sai da imamu bukhari ya zo ce ma wannan rami la yutaba wala hadithihi wato bi ma'ana yana riwayar hadisi ba za a samu wanda ya muwafaka da shi wajen riwayar wannan hadisi Ba wanda yake wannan illa ce wajen malaman hadisi to kaga irin wannan sai ke sai ke sai ke waɗansu malamai suka ce ai ba za a amfani da maganar bukhari ba saura kawai suka tafi akan cewa wannan rawin fiƙa ne musamman imam malik ya yi daga sa waɗansu kuma suka ce ai ba za a ba za a ba za a aje maganar imamun buhari haka kawai ba dole wannan maganar ta yi tasiri a kansa saboda haka maimakon ya zamanto hadisin sa sahihi ne kamata ya hadisin sa ya zamanto hasan to irin wannan tarajjudin da mujtahid yake yi shi ne yake sai ya tirmidhi kan ce ma wani hadisi hasanun sahih wato hasan ne ko sahih بل التردد التردد الحاصل من من المجتهد في الناقل أي في الراوي شيوى من شيوى من راوي عند مدار الحديث يتأكلها هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها شرطان الصحيح لمثل لما شرطين إنجنش حديثي سنت الثراء أتشكنسا كوك أقوات أبتوايا على الشيء فذا أتشي بديك يوانا راوي ba. Thank you. wato wannan taraddudi shi ne yake sanya shi yake cewa shi ya inganta shi wannan rawin rawin sahi ne ko ko ba rawin sahi ba ne to amma shi ma fa yace hada haifu yahsulu minhu at-tafarrud bi tilka riwaya shi idan an samu ya kaɗaita da wannan riwaya wato wannan isnadi shi ne kaɗai amma idan idan ya zama tun bai kaɗai ta ba ai babu majali da za a wannan hukunci in ya zama tun da wannan isnadi ne to aka rawaito hadisin to shi ne zai zama to amma ya taraddad eh, shi wannan rawin rawu sahihi ne riwayarsa sahihi ya ce riwayarsa ko kuwa ba ta kai martabar sahih ba wa urifa bi hadha jawabi man istashkala man istashkala al-jam'u bayna al-wasfayn to da wannan ne aka samu jawabin wanda yake istiskalin hada waɗannan sifofi guda biyu kamar yadda na faɗa waɗansu ce ta za a haɗa sifar hasan da sifar siha domin alhusul eh, abin da ake nufi da cewa wannan hadisin hasan ne ai yani kasura a rutbatin sahih sannan kuma a zo ce kuma sahih ne ta za a haɗa kusur da da tamam a lokaci ɗaya ba zai yi ba فقال أي من استشكل إن ذا على الحسن قاصر عن الصحيح حديث الحسن يا إشوري لكن إساء مرتبة الحديث الصحيح ففي الجد بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه إثبات لذلك القصور ونفيه إذا انتهى الحسن كشي حسن صحيح ka tabbatar da wannan kusuru kuma ka kore shi in ka ce hasan ka tabbatar da akwai kusuru in ka ce sahih ka kore wannan kusuru sura ka yi jin ubayin da ubayin kenan to wa mahsalul jawab أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين. تو جوابي na wannan istiskali din shine cewa a immatul hadith sun yi taraddudi sun kai komo domin hukunci ba akan hadisi da cewa hadisi sahih ne ko hasan ne hukunci ne wanda yake an gina shi akan galabatu dan akan abin da mutum ya tsaya yin jirasa yi bincike ya kai zuwa gure shi ba wai abu ne wanda yake na wato kafa'i ba abu ne wanda yake galabatu dan shi yasa suke sabawa eh? shi yasa suke sabawa to amma wannan ba za ka ce ka zama a shina dumma ilimin nasu zato ne <laughs> dumma karatun nasu zato ne ya Allah ɗaukacin sarki ya halatta ya ya hukunta mai aiki da zato hmm? tun da ai Allah ɗaukacin sarki cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minat مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ku jarrabce su Allah shi ne san imanin amma ku da ku sani ba amma ku jarrabce su fa in alimtumuhunna mu'minat in kuka wannan jarabawar kuka san cewa mu ne da wannan jarabawar da qat'i da da da ilmin yaqini kuka san. ko da bi galaba su ba da tambayoyin da za ku yi musu sai ku musu mu'amalar mu'minai haka nan yace ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan wanda ya muku sallama kada ku ce ba mu'mini bane ku amfani da wannan karinar ghalabatu dhanbi cewa wanda ya sallama mumini ne amma ce yi fi waƙi al'amur ba muminin bane Allah shi ne sun yi san wanda yake mai imani saboda haka an halatta a yi amfani da da zan a wajen abubuwa ma imamu shafiya daga cikin hujjojin da ya kawo cewa Allah ya halatta mana mu yanke gabar mutum da da zan to fa ma baluka da abin da yake bai wannan ba yanzu barawo idan aka zo aka samu mutane biyu suka shaida cewa ya yi sata ya yi sata daga hirzi kuma abin da ya sata ya kai misalin a yanke masa hannu alkali ba zai yanke masa hannu ba amma baya yiwuwa ya zama to waɗannan masu waɗannan shaidu kuskure suka yi kuma ƙarya suka yi amma Allah ya halaye amma amma umarnin Allah ne saboda haka an yi amfani da mu da bi amfani da da zan wajen abin da yake shari'a bisa al'adar tana tsare shi tana tsare lafiyar mutum da ransa amma aka ce a kece wannan lafiyar a kece wannan haƙƙin don a tabbatar da umarnin Allah ba wai sai an sami yaƙini ba ko da an samu wato kyakkyawan zato a kan wannan don haka a cikin sauran al'amura na addini ana amfani da kyakkyawan zato kamar irin wannan din nama abinda malaman hadisi suke yi suna gina shi ne akan galabar tuffan ba wai kuma suna bin son rai bane shi yasa ai ba wanda yake wannan sai mu mujtahid sharadin mujtahid kuma mu zamanto ba mai bin son ransa bane sharadin istihad da. don haka wanda aka same shi ba shi da adala wanda yake rashin adala tana ɗaya daga cikin alamun cewa zai fi sa ba zai zama mu shi jahil ba saboda haka abin da suke yi ba suna yi bane don su taimaki su ko don su taimaki ra'ayinsu a suna yi ne don su taimaki gaskiya kawai gaskiya suke nema su amfani da duk san irin kokarin su don su taimaki gaskiya da haka sai ka ga wani lokacin hukuncin su ya canza kamar imam ahmad wasu ran aka tambaye shi imam ahmad ya kasance farkon rayuwarsa yana cewa hadisin abin hadisu salatu sabi hadisu ne bai bai inganta ba sai wata ran aka zo aka gaya masa ma za ta ƙoni fi fulan wani ne yi magana ta akan ce wani fulan ai fiƙa sai a kan sai a sai to ana cewa tika ne sai kai ce masa to fa haddathana fulan an fulan sai ya kawo masa isnadi tare da shi da shi a cikin isnadin na hadithu salatu tasabi to shi to haka ne to wannan hadisi ya inganta sai kuce sai ya canza ba sa jin san ransu ba za su ce aina kaje ba kai sai magana ta ta canza akan wannan da na ce tika ne amma yanzu ban yabi da shi ba saboda ba zai inganta hadisi salatu tasabi ba ba haka suke ba shi ne ma'anar eh ishtihadi ne hukunci da cewa hadisi sahih ne ko hasan ne ko da ibn ishtihadi ne amma kuma baya yiwuwa wani ya yi sai wanda yake rutu da cikin ishtihad eh ba kowa ne zai yi ba sai wanda yake rutu bace cikin ishtihad ko da cikin su kuma ba wai an rufe kofar bane kamar yadda ibn salah ya ce cewa an rufe kofar ta sai wata ibn salah ra'ayinsa kenan yi ba a muwafaka da shi ba domin bayan sa an samu wadansu sun abul hasan ibn al-qattan mai bayanin wahm wal ifar ya inganta hadisai ya ba a fasu abdul haq al-ishbili kafin sa shi ma yayi المقدسي من حديث الاحاديث المختاره كذلك جاء شواء صححه الادله الضياء المقدسي في المختاره شما ياي البغوي شما ياي sannan bayan sa aka za ka samu su ibn hajar su ma suka yi tafsir wa tabi'in su ibn kafir a cikin tafsirinsa. sa da kuma a cikin tarihi a cikin tarihinsa sa bidaya wa nihaya har ma a cikin zamanin nan aka samu irin Sheikh Al-Albani da wasu kuma sharuɗan Allah ya ji kansu baki daya kuma sharuɗan ishtihadi ya tabbata a gare su shi sa malamai suka sallama musu ba wanda yake ba ba wanda zai ce Sheikh Al-Albani da yake tasiri da tabbiti ba sai dai in dan bid'a ne kawai yana kin ka dan bid'a amma in dai ya san ilimin hadisi in dai ya san ilimin hadisi in dai ya karanta silsila ko ya karanta abin na irwa'ul ghalib zai san cewa Sheikh Al-Albani ya ala abin ala da adawat na ijtihadi ya ilimin hadisi sun tabbata da shi duk wanda sai dai in bai sai dai in in ban jibu ya ilimin hadisi amma in ya ce ilimin hadisi ya san ya san me ilimin hadisi in shi ya san cewa wannan bawo Allah abin da yake ya ci ya cancanci ijtihadi shi yasa irin shaddin ba suka sallama masa shaddin dama ba wanda yake sanin malami sai malami da yazo ya rinka yi suka sallama masa الذين حتى ما وطن ما با ما يقول abin dukkan yusuf al-qardawi da su shek muhammad al-ghazali dukkan usul usul ta bi sai su dauka su kai masa sai ka fitar mana da hadisan ka faɗi hukuncin su shi yasa yayi abin tahrij ahadith al-halal wal haram تحديث أدلة مشكلة الفقر في الإسلام مع القرضاوي يكتب حديثين ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بس اجتهادي أو أنا أبو amma ba lalle su yin ishihadi a ilimin hadisi ba sai suka bashi musu ishihadi ya fitar da hadisai ya bar hukuncin su ne wannan kamar yadda ma sayyid sabit ya masa ya dauki fito sunna ya bashi yace ya masa ya fitar da shi a cikin tamamul minna saboda ya an san cewa wannan fili fili ne wanda Allah maɗaukake sarki ya ba shi harfi a ciki sau da haka hukunci idan ka ji idan ka ji mu dawo zuwa ga mu. in ka ji malaman hadisi sun ci haza hadisin hasanun sai sun yi a cikin ishadis ne suka yi taraddudi suka yi taraddudi a تردد أئمة daga cikin masu riwayar أكون ya بسنة في رواية الحديث وتبع للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين ومن تردد sanya. shi mujtahidi din ya ka ba zai iya sifanta hadisin da eh, sai ya sanya shi ke sifanta hadisin da sai ya sanya shi ba zai iya yankewa ya sifanta shi da cewa ko hasan ne ko sahih ba saboda haka sai ya hada sifkar sai ya hada abin nan mustalahain eh, eh, istilahat din guda biyu hada su tare yace hasan sahih ai wato hasan ne ko sahih ne fa yuqadu fihi hasan باعتبار وصفه عند قوم سواء هكا وجل بنسو سيد ملتو حكم وان دس كي دلو كان شواء سفر راوي سفر رواة ان بتكي سفر راوي صحيح با صحيح باعتبار وصفه عند قوم كما اذا ملتو صحيح دو اكا دوبا وجل بنسو سنة دلو كان شواء ياكي درجة الثقة راوي الصحيح وغاية ما فيه انه حدث منه حرف التردد gayar abin da ke cikin wannan harfin taraddud ne aka cire لأن حقه أن يقول حق إنسى يعني يزمن تقول وانا يتي حسن أو صحيح سيتري أو دم كو سيتي حسن صحيح وما دام من سنة أيها على التا أتري أتري حرف العطف كل على التبع بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن والرحيم بسم الله والرحمن والرحيم سيأتي حرف الأب إن كان كيش أكن شو الرحمن أب لي أكن الله ما كيش أكن شو ما أتبع وصل دي ون الرحمن يجي زمن كوا ما أت ما أسون الله يجي زمن كوا أب يجي زمن كوا كوا أب بيان وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده كما يندى أكا شافي حرف العطف من أكا وندي يكي يازو باينسا وندي يزو باينسا شين وندي يكي زامو زوم فديش يمزو حسن وصحيح إن زمن توكا شابي كثرة الطرق وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد da fahimta dan haka kaga da ana taraddud hadisin da aka ce hasanu sahih inda isnadi ɗaya kawai aka ruwaito shi bai kai wanda aka ce masa sahih ba saboda a cikin wanda aka ce masa sahih an yi jazm babu taraddudi amma wanda aka ce masa hasan sahih akwai taraddud wannan fadin ana magana ne inda isnadi guda ɗaya ne domin shi ne a lokacin da ake taraddud hmm? wannan hali na farko kenan to za mu shiga hali na biyu kuna tare da ni ba ku rikice ba so to shi ne yanzu za mu shiga ciki yace wa hada min haythu tafarrud shi ne wani duk ana magana ne a kan cewa akwai tafarrud wato da isnadi ɗaya aka rawaito hadisi wa illa ai idza lam yahsul at in aka sami isnadi biyu ko abin da ya fi haka shi ne tambayar ka ga bayanin فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين تو إطلاق صفوف جدابي أكان akan زي zai تو al'amini ana lura da isnadi guda biyu wato isnadi daya hasan isnadi daya sahih yi kuma asali ne guda uku ko hudu waɗansu daga ciki hasan waɗansu daga ciki sahih يعني أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح عندي؟ فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا أما شيء ما بشرط إنه يزمن صحيح فرد وفي حديث اللي يزمن صحيح لي اسناد إسنادي إن أكا سامو حديث ده مالمي ده مالمي حسن صحيح لي yana da asani yana da isnadi guda biyu ɗaya hasan ɗaya sahih wani ne yafi hasan sahih ya fi saboda ya da saboda kasratul turu yana ƙara ma hadisi kowa kaga an samu isnadi guda biyu ɗaya sahih ɗaya hasan saboda haka ya fi hadisin da yake da isnadi guda ɗaya sahih shi shi kadai aka sunwarci saboda haka yanzu kaga martaba guda uku ne hasan sahih بإسناد الآن سنة الصحيح بإسناد الآن سنة الحسن الصحيح بإسناد الآن والليل إلى فرقه حسن الصحيح بإسناد الآن بإسناد سنة هو المين سنة هو المين حسن صحيح بإسناد الآن to idan kuma aka samu sahih amma da isnadi biyu ko wannan su sahih ne ya tsaro musu an gane yace a ah, idan kana fardal li anna kasrata turuq tuqawwi kasrata turuq tuqawwi in ako shi aka samu yawan asani to suna karfafa a ah, isnadin hadisi wannan shi ne taujihin da ibn hajar ne kuma shi ne taujihin da ya fi kowane waɗansu malamai sun yi taujiha da ukra kamar su ibn zafi al-eid suna da nasu ta'uji a cikin sharhi ya yi ishara a cikin ta'alikinsa ya yi ishara da wasu awa ba za mu shiga cikin su ba domin allah ya kai muka zo cikin muka zo ƙira'ar littafin da za mu kanta nan gaba sawa'un alfiyatu suyuti ne ko tadribur rawi ko kuma alfiyatul iraqi da sharhin fathul mujib na sahawi wanda ne Allah ya kaddara zamu karanta duk wannan bayani zai zuwa shi amma kar mu tsallake mu musaya akan abin da hafiz ya gaya mana da shiga cikin ranmu kan cewa ga abin da ake nufi domin wannan shine mafi girman mafi dace mafi rinjayen jawabi da aka yi ya tsaya a cikin ranmu a cikin a matsayin na wannan littafi na ibtida'i da muke karantawa mun zo zuwa ga mustawa wanda zai ki dasu bayan ta sai mu ga sauran maganganun malamai amma na shawari ba na muta ba dukkan su ko da na shawari da muta ba a abu eh, tunda ana magana ne a akan hukunci kan hadisi kaga ai shi turmidi da yake amfani da wannan lafazin eh, a haka yake sai ce haza hadithun hasanun sahih وقد روي مثل هذا الحديث من غير وجه من حديث عائشة وفلان وفلان وفلان سيرته وعند ذي ما كان جواكا وشواهد كنا شواهد كنا إيه، فرع هذا على قسم اللي يتي مكا هذا حديث الحسن الصحيح إلى مثل بيت بارك الله كنتو وانسو وانسو أحساني حسن وانسو صحيح هذا yanzu idan turmidi ya ce mata هذا حديث حسن صحيح غريب yace maka hada hadithun hasanun sahihun gharib sannan ya yace maka hada hadithun sahihun gharib sannan ya yace maka hada hadithun hasanun sahih ka rattaba mu ne ne kafi wani ne ya fi karfi a ba kaka ce mun na karshe ka faɗa mun wanne hasanu sahi ko sannan wanne eh sannan sahihun gari sannan wanne hasanu sahihun gari wannan tafsirin da muke da ibnu ayyub kenan kamar wannan tafsirin ne eh ayyuka abin da yake nufi kenan tafarru yake nufi saboda ka ga in yace gari bi ma'ana da isnadi ne saboda kamar yana cewa hasanun ausari haka bai kai wanda yace masa sahihun gari ba wa min babi aula ba yace masa sahih ne ba domin yace masa sahih bi ma'ana da asali da wani wani sahih to in yi da wannan kalmar da ramar shi da yake da tafari shi da ke sai ai dama dama an yi wajen abin nan a babu tafarru cewa ana ana amfani da tafarru annisbi da ma'anar sani fa in qila to idan ka kawo mana wani rikici kuma ga wani rikicin zai zo da ka kawo mana rikici ka ce hasan sahih akwai rikici ka ce usul kuma ka yi isbatul usul ka yi na nafayinsa ya za ka haɗa isbat da nafi a lokaci daya to mun maka bayanin wannan mun warware maka wannan rikicin to in ka sake ka sake kawo wani rikici kuma ga wani rikicin za a kawo qad sarraha tirmidhi tirmidhi ai ya faɗa balubalu لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه شرط الحديث الحسن يا فأشي ترمي سواء يزمن أن يوجد دون إسنادي دفن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فجاء زيد بن فهو حديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه بعد الشيئة الحسن أن يروى من غير وجه sannan kuma sai ya ce alhadisin hasan shine a ruwaito ta wata hanyar daban sai kuma ya zo ya ce wannan hadisin hasan ne gari hasan wanda yake shi kadai kwantilo la yurwa min ghairi hadar wajh ba a ruwaito ta wata fuska in ba wannan ba kuma ya ce hasan dole a ruwaito ta wata fuska akwai tanakul ko ba tanakul kun fahimci iskalin tirmidhi ya ce sharadan hasan a roƙe da wani isnadin daban kuma sai ya ce wannan hadisi ne hasan kuma gari da isnadi ɗaya kawai aka roƙe shi ba a roƙe shi wata hanya ba ta wannan ba saboda haka ka ga kenan tirmidhi ko dai ka yi kuskure wajen ta'riful hasan ko kuma ka faɗi hasan abin nan sannan kuma ka rushe shi to shi ne cewa za a ya menene jawabin wannan iskali kan jawab kun fahimci iskalin tukuna ko wanda bai fahimta ba cewa shi hasan fahimta sahihi kuma ya zama ko samun zaro to wannan muka sani eh. magana hakan da kike ne ban gane shi ne ake cewa shi tirmidhi shi ba wannan hakan ne shi tirmidhi a wajensa alhadith alhasan la budda an yurwa min ghairi wajh misal hakan kenan to amma sai kuma yazo yace sai kuma yazo ya faɗi sifar da wani hadisi da cewa hasan gari saboda haka kaga ya ce sharaɗin Hassan ka a samu tafarruɗi kuma sai ya zo ce ga wani hadisi Hassan ne kuma yana da tafarruɗi ka gani to kaga ai an samu iska Tunda shi a wajensa Hassan dole ne kar a samu tafarruɗi tare da shi kuma sai ya zo ya sifanta wani hadisi da cewa Hassan ne kuma gashi gashi yana da tafarruɗi ya ce masa Hassan gari idan ma ka tabbatar da cewa da abin da yake nufi da garaba ne shi ne tafarruɗi ya ce ya yi min gairi hadal wajh sai ta wannan hanyar kawai ake ke rubuto shi shi da kansa ya tabbatar to kaga akwai rigima to yanzu shi ne hafi da yake cewa to ga warwarewar rigima fal jawab أن الترمذي لم يؤرخ الحسن مطلقا shi ma mutum da ta shi ta'arif al-hasan wani hasan ne ce lau ayyuwa min gairi wacce ba wai mutlakan ko shi ne ko wani hadisi hasan ba wani nau'i ne na hasan khas wanda ya ta'arifin sa ta'arifin sa na hasan ba shi ne hasan din da muka faɗa a nan ba wanda yake mutlazin alhadith alhasan ba shi ne ta'rifi ba shi wani nau'i khas ne alhasan almuqayyad ne ba hasan almutlaq ne ba wa inna ma arrafahu bi nau'in khas minhu waqa fi kitabihi ta'rifin sa na hasan wani nau'i ne na alhadith alhasan khas hasi wanda yake banta da shi wanda yake yana cikin littafin وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى شنو حديث من الجن يأتي ليس هذا حديث حسن ba tare da ya faɗi wata sifa tare da shi ba in jin ya ce wa kullu idan na ce maka hada hadithun hasan to abin da muke nufi shi ne shi ga sa. to wannan shi ne nau'in hasan ɗin da ya faɗa amma in ce maka hasan gari ko hasan sahih to ba shi ne na istilahin nasa da ya faɗa ba wanda ya arrafa shi wanda ya ta'arifin sa sau da ba za ka yi mace mu bi magana a kan ta'arifin sa na hasan ba sai a kan hadisin da ya ce ha ba hadisin hasan ya shiru a cikin littafin sa. Eh, hadisin da ya ce hasan ya shiru تشير بعض تعريف الزعم تشير بعض اسم شرط الزعم وذلك انه يقول في بعض الاحاديث حسن وفي بعضها صحيح ورجاء بسن سيشي حسن ورجاء يجي هذا حديث صحيح وفي بعضها غريب ولا حديث يقول هذا حديث غريب وفي بعضها حسن صحيح ورجاء يجي هذا حديث حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب wa fi ba'dha sahihu sahihun gharib kaga guda shida wanda ban faɗa ba guda biyar na faɗa wanda ban faɗa ba shine gharib hmm? shine yanzu ga gashi ya faɗe su wa ta'rifuhu inna ma waqa ala al-awwal faqat ta'rifin sana al-hadith al-hasan akan farkon ne kawai wanda zai ce masa hada hadith al-hasan ne shuru wa kuma in ka koma ka ga inda ya magana a ƙarshen littafinsa wajen mukaddima su ta ta al'ibar shi wanda ke cikin don shi ne da ilal guda biyu ilal din da ya kawo a ƙarshen littafin sa aljami da kuma ilal kabir wanda yake ya wanda yake wanda wanda yake shi daban ba a cikin littafin sa ba wanda ya tambayi imamul bukhari a ƙarshen sa kan wannan shahadi sai shi ne ake cewa ilal kabir to a ƙarshen littafin ga abin da yake haifu qala fi akhir kitabi a inda yake a ƙarshen littafin sa al wa ma qulna fi kitabina hadithun hasan fa inna ma aradna bihi hasuna isnaduhu indana da muka ce a cikin littafin nan namu cewa wannan hadisi ne hasan to da muke nufi wato isnadinsa ya zamanto hasan a wajen mu to ga abin da muke nufi kuma da isanin sa ya da to hasan id kullu hadisi yurwa domin wato alhadith alhasan din shine dukkan wani hadisi da za a rawaito shi la yakunu rawihi muttahaman bi kadhib wanda rawi riwayar sa ba zai zama wanda ake tuhumtar sa da ƙarya ba ويروى من غير وجه نحو ويروى من غير وجه نحو ذلك كما أرويته توتحير وتوتحير من الحديث ما أسامه متابع وشاهد نوع من الحديث ولا يكون شاذا كما من الشاذ فهو عندنا حسن أو فهو عندنا حديث حسن هو شيء حديث الحسن شرط يوم يقضى sharadi uku ya fada na farko sharadin yana komawa ya zuwa ga sifar rawo la yakunu muttahaman bi kadhi sai ya zama to mutahan bil to amma wannan da yake mutahan bil kadhi kaga nau'i da yawa na masu riwaya za su shiga Rawu sahih ma zai shiga ko ba haka ba to amma sai malamai suka fassara ibada ta cewa ai rawun sahih mai riwaya hadisi sai ba za a ce masa wannan rawun ba muttaham bane domin bisa al'adarsa ai wanda yake yanzu kamar ka zo ka samu mutum wanda yake zuwa na daya a cikin tafiya na daya a aji hmm? sai ka zo ka ringa sai sai ka ce masa sai ka zo kana ware sai ka zo kana ware abin nan abin nan sai ka zo ka ware abin sai ka zo ka ce za ka ware masu satar ansa hmm? sai na daya ya zo ya ce zai shiga cikin a ya ce ai ba a magana kai kakka shiga cikin wannan rawar ana maganar ɗan tagajin tagajin da su ake magana hmm? ana kana magana masu satar an zaɓe ka zo irin wanda suke zuwa daga na goma sha eh, eh, na irin na ashirin zuwa na arba'in daga cikin su ake magana amma wanda suke zuwa na ɗaya na biyu na uku na hudu su ba za ka sa a cikin ba su a sai ka ce ku zauna kawai kan ma ku tashi. to saboda haka abin da yake nufi da la yakunu muttahaman ai wato yana da rauni amma raunin sa bai kai a ce ana tuhumar sa da ƙarya ba wato shi ne wanda zai zama to kamar a ce masa da'ifi ko a ce masa abin nan a abin nan a a haɓɓa dabtuhu ko ba shi da dab ko kuma laisa bil qawi kuma kamantan wannan amma dai kar ya zamanto wanda za a ce masa wannan muttahan bil kadhi ko kuma ya zama zamanto kadza wato ma'ana wanda yake daidai kai sifar wanda hadisinsa zai zama to mutum ba za a mayar da yi shi ba hadisinsa bai zama to mawdu' ba ko makro ko kuma da'ifun jiddan min shi sharadi na farko wani wa zai riwa shi na hawa kuma a rubuto irin wannan hadisin kucin kucin ma'anar hadisin nasa ko bil ko bil ma'ana a samu wani wanda yake shi ma mai raunin ne kamar sa shi ya rubuto hadisin ta wata hanyar wala ya kuma shazzan kuma kar ya zama to ashad a nan wajen shi ake ce ma'anarsa ai ya zaman to mukhalifin lima mukhalifan lima huwa abin da yake wanda suka fi shi hadda suka fi yawa sun saba masa to yace hasan an rasa ta'arifin dan haka aka ce ta'arifin wannan ta'arifin nasa yayi dukkan baki akan hadisin da ake ce ma al-hadithul hasan da ghairi domin shi wanda yake da wannan sifofi al hasan li ghayri asalin sa hadisi ne da'if kuma da'if eh, raunin sa raunin sa rauni ne wanda yake mai sauki ba mai sananin rauni ba shi ne kamar hadisin da ya zamanto rawun sa majhuli ne فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط ده هكا سيما كجاني ده ونم بيانه cewa shi turmizi hadisin da ya hadisin da ya fassara shi ya yi ta'arifin sa wanda kawai yace hasan wanda yace hasan faqat bai kara masa wani lakabi ba amma ma ya qulu fihi hasan sahih amma wanda zai ce masa hasan sahih ko hasan gharib aw hasan sahihun gharib falam ya'ruj ala ta'rifihi shi bai kai ba ya zuwa ga cewa zai fassara maka me yake nufi ba كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو قريب فقط كما يند بيتفما يتيزي بينا متى مية معنى حديث ديتي مثلا صحيح كأي كما غريب كأيبا وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن كما cewa shi ya ce ya kyala wannan cewa ai wannan abin da yake shahararre wajen masu ilimin hadisi duk sun sani ba sai ya ce ina fassara muku me nake nufi da ba me nake nufi da hasan sahih kowa ya san wannan واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط في ساعة أكان يفسر وند أتكين تافن سيكي مسا حسن كتك إما لذنوبه وإما لأنه إصطلاح جديد إما دي سبو دا كان كوا أبني وندي كوا توينا برنسي با أبينيك بوند خوازي غاني كوكما wannan wani sabon istilahi ne a wajensa wanda da ba a yi domin da idan suka ce hada hadisin hasan to ma'anarsa ai hasan bi in suka ce hadha hadithun sahih ma'anar shi ma sananni ne ko in suka ce hadha hadithun hasanun sahih domin malamin sa bukhari yana amfani da wannan kafin bukhari ma malamin sa ash-shafi'i yana amfani da wannan istilahi saboda haka yau yake sananne a wajen su saboda haka shi ya zo ya kawo wani abu wanda yake su ba su san shi ba hmm? to kun kuna cewa ku magana ku dukkan ku akan hadisi wanda yake karbabbe ne shine al-hadithu sahih الحديث الحسن لذاته نوبي لنفسه shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa fil haqiqa a wajen malaman hadisi hadisi biyu ne kawai sahih da da'if eh sahih ne da da'if domin hasan nau'i ne na sahih الحديث الحسن لذاته نوع من الصحيح in ku ba hasan ba to ba'ifi ba in ba sahih ba ba'ifi shi ko ba'if in ba a aiki da shi to sai dai idan aka rubuta min bi kasrati turuq wani lokaci sai ya zamanto kan cewa an yi aiki ba da shi ai aiki da shi wajen fadailul a'mal to shi tirmidhi shine sai ya zo ya tarifin nau'i khas na da'if din nan cewa da'if din da ya zamanto an samu hanyoyi an samu asali da yawa tare da shi wanda yake dan ɗaukaka shi daga sifarsa ta da'if mujarrad ya zamanto hasan da dai to shi ne farko shi wanda da haka istilahi ne jadid a wajen tirmidhi amma al-mutafaqqihu ba san wannan ba su kawai a wajen su al-hadithu hadisin da tirmidhi yake cewa hasan din su wajen su da'if ne sai dai bi riwayatihi min ghairi wajh sai shi tirmidhi yana ganin kan cewa ya tashi daga wannan sifar ta ta da'if ya samu ya ƙara karfi yadda har za a iya amfani za a iya intibarin sa ولذلك قيده بقوله عندنا دعاك سيتي فهو حسن عندنا wato a wajensa ne wannan ba wai istilah ne a wajen dukkan malaman hadisi ba walan yansibuhu ila ahli alhadith kama qala al shi bai ce wannan wajen ahli alhadith bane kamar da khattabi ne domin shi al-khattabi Hamad ibn abin Hamad ibn Sulaiman Abu Sulaiman al-Khattabi mai sharhin Abu Dawud ma'alim sunan kuma yayi sharhin Bukhari ma sharhin al-Jami' as-Sahih kuma malamin Qarib al-Hadith shi ya fassara alhadithul hasan a wajen malaman hadisi bai ce wannan shi ya ta'arifin sa ba kamar yadda sunni ya ce a wajen malaman hadisi hmm? ma urifa makhrajuhu wa ishtahara rijal haka yace hmm? wanda shi ne da kuniya ya bi da zan hasan al ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu la kasahih ishtahara wannan ta'rifin habbaji ne suka iya tafi akai to shi ya amma kaga ta'rifin sa bai zama to ya bayyana da ake nufi da urika makharajuhu din ba domin abin da ke nufi da urika makharajuhu ya ce shine ittisalus sanad to washtahara rijal washtahara rijaluhu wani me ake nufi da shuhuran masu shuhuran ruwa din bai faɗi kadarin shuhur domin malam wanda suka rubuta hadisi sai su ma su ma wanda suka rubuta mashhurai da ka wace shuhura ce yake nufi da za ta da zai tabbatar da ita ga masu riwayar hadithul hasan amma ba ta kai ga masu hadithul sahih ba mu bayyana ta ba to shi abadi ya yi tarifin alhadith hasan a wajen malaman hadisi shi ko tirmidhi ya yi tarifin hadith hasan a wajen sa kawai shi shi kadai ba wajen sauran malaman hadis ba wa bi hadha at-taqrir yandafa yandafa kathirun min al-iradat allati tala al-bahth fiha da wannan bayanin da nayi ji hafi da yawa daga cikin abubuwan da ake ta kwararowa da maganganun da ake ta yi duk zai zama tukan cewa an an yi maganin shi Allah qala al-bahth fiha wanda yake maganganu da binciken malamai yayi yawa a cikin su ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد alama alhama ألهم وعلم كما har a lokacin a da yadda za a fuskantar da wannan sabani da yawan yawan maganganun malamai bai bayyana ga waɗanda suka gabace ni ba to alhamdulillah da ya mana da ya yi mahafi wannan ilhama kuma ya sanar da shi wannan ilimi ya mana bani wa muka samu fa'ida to na sai mu tsaya a nan wajen عليكم Na نعم akwai wannan akwai mutaka ahlul hadith a halin hadith ana yin tasjiri a ciki amma in ka shiga yawanci suna ne daga cikin suna kawo matsaloli haka na ilimin hadisi kuma suna kawo abin nan a babban fa'ida wannan website ɗin shi ne sababin da suke kawowa wato samari ne suna da kokari sai sun sun kawo maka littafi da za ka yi downloading ɗinsa a cikin kwamfutar sai ka ce kwamfuta da kusan duk japan da kake da wanda baka wanda a mafarki kawai kake ji wanda ran kawai sai ga an kawo maka shi a cikin kwamfuta sai ke download yana da cikin fa'ida da cewa kuma suna kawo sababbin taƙiƙi da ake sababbin da tabai da ake taƙiƙin su wani za mahfuzat ne ko kuma waɗansu sababbin mahfuzat da aka samu wani za ba san da su ba suna kawowa idan inda za ka shiga shi ka je abin nan in ka je raddadi raddadi.com eh, in ka je raddadi.com sai ka je abin nan al-muntadayat in ka je al-muntadayat sai ka je muntadayat al-islamiyya group na musulmi na al-islamiyya don ka danna muntadayat al-islamiyya ina jin daga cikin ko mutu da anil muslim ne yake je akwai mutu da anil hadith to za ka iya ma takin ka je google da su da take da larabci sai ka rubuta multaka amin hadis sai ke sace sai kai ta wajen na ba ko ta tambaya na الحديث الضعيف إيه؟ أولى من رأي الرجال انا في إيرون وأن بويع الحديث الضعيف شديد الضعف عند إلى مثل الحديث الحسن لغيره شنو وأن حديث الحسن لغير الترمذي شنو بعيد عند إمام أحمد إمام أحمد يمكن نعم shi ne ai yace shi ne hafi da ke cewa abin da yasa bai bayyana hasan gharib ba da sahih gharib da hasan sahih saboda abu ne wanda yake sananne ne wajen su malaman zamanin sa da haka shi ya so ya bayyana wanda yake akwai rinsi a cikin ma'anarsa ko kuma istilahi ne da yake bance shi shi kan kansa dan da sauran malaman hadisi shi yasa sai ya ta'arifin al hasan a sa ka gane wanda bai ce yace masa hasan ba garib ba wani abu ba hasan din shi kawai gundarin kansa na'am na'am na'am na'am na'am ya na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am ne a shakan tambaye shi alwajin rosa sun yi zamanin su daya abu dawud ya mutu 275 tirmidhi ya mutu 279 tsakanin shekara hudu hmm. da abin nan amma amma yi bai waya daga abu dawud ba amma ya waya daga imam bukhari domin ya riske shi abin za ta jina cewa sa'altu muhammadan an hadal hadith fa qala in yace dama muhammad imam bukhari yake ko ba ya ce masa saboda sanayyar ta yi karfi baya ce masa ma abi abdullah da kunya da zai girma ba shi malamin sa ya ma kawai in yace muhammad shi yake ne eh eh amma dai shi ma amma abin nan ba shi da riwaya imam muslim ba shi da riwaya a cikin aljami hmm. wannan yau an ce yawanci idan da ya ce hada hadithun gharib yana da bin da'if yana da bin to galib wanda suka ci tabbu isu yana inda ya tirmidhi ya ce baka hada hadithun zari to ma'anarsa suna da rauni eh, ne da'if abin nan ana fahimtar karatun nan yadda muke tafiya haka kuma yanzu duk wanda suke halarta suna ganin insha Allah sa da kudura za su iya karantar da wannan littafin ga wani alhamdulillah idan mutum ba zai iya yana ganin wato watakila ko zai iya ya fahimci komai da kowace jumla kuma zai iya karantar da ita ko da ba zai iya karin bayani ba bayani wanda yake gamsarwa sosai kare damu da wannan domin koyaushe muka kara ɗorawa a kai zai da ƙara za da ƙara fahimtar waɗansu abubuwa wanda suke a cikin nasa da ɗanwarsu eh, amma dai muhimmi dai ya zamanto alfarin littafin da dukkan ma'anoninsu abubuwan da hafiz ke faɗa ya zamanto ana fahimtar su to Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ya ƙara mana fahimta na'am na'am shi da wani sigar dan ba a bari an ji abin da za ta ce ba a tambayar nake so ne babu wata siga ya ga shi kokari ne in ba a fahimta ne to shikenan sai mu ci gaba da addu'a Allah ya ka Allah ya kawo mana hanyar da za a samu wa ƙara fahimta insha Allah assalamu alaikum a bayanin da da kace idan ma mutum ne idan ma mutum ne shiga hmm. yana nufin hakan da zai amma kuma idan yin a sanin gari yana nufin idan yin a sanin gari yana nufin a hasan da ya karbo yana nufin hasan da ya karbo yana nufin hasan da ya amma kuma yana nufin hasan da ya amma an sa wani saboda wasu mara ma hakan ba hadisin baya to shi ne ban gane bayanin ya daga cikin waɗansu sun ma ban gane ba. a yi bayanin tambayar ta kashe na gane wato in ya ce hassan in timir ya ce hassan ya nufin hassan da gauri in ya ce hassan gari ko ya ce hassan sahih eh, to hassan ɗin da yake nufi a nan wajen hassan da ba

a amma kuma sukan iya yi wa an samu kasko ko kuma an samu rawun da ake tuhuma a rawun da ake tuhuma an samu wannan an samu shahada a cikin an samu shahada a cikin sa sai a samu wani sahihin kuma sai a samu wani wani mara wannan hadisin da aka zama haka da Hmm. kuma misali shi eh, wannan a wanda wanda wato rawi rawin hasan da zatihi rawi ne wanda yake yana da adala yana da bab amma bab tsinsa ya dan tawaya da ke na na haddar rawin sahih ba hmm. sai zama to hasan da zati shi ko hasan da zairihi ba mai hafi ba mai hafi su ba su bane wanda shi aslan ba shi da ba su shi da ba shi da ba su da isi ko ma majhuli ne ma ba a san shi ba ko kuma isnadin akwai intibai akwai gibi a ciki amma sai zama to an rubuto shi ta wata hanyar daban kuma yayin amma yayin da ya rubuto shi hadisin nasa wancan da'if din bai saba ma wanda ya fi shi hadda ba ko bai saba ma jama'a ba ya zo da wani abin da yake ya saba abin da aka sani a cikin addini ya saba wata tabbatacciyar sunna to in yi rawaito hadisi irin wannan aka rawaito shi ta wata da wani isnadin daban to sai ya zama to hasan da gauri ka ga inda shi shi ka ne da'if ne to aka rawaito ta hanyar sai ya zama to hasan da gauri amma da zai zama to wanda ake tuhumarsa da tsariya to in yi to hadisi to mutumin da ake tuhumarsa da tsari hadisin sa da'ifun jiddan ne to ko da an zai to dan su hanyoyin ba za su ba zai ba zai ba zai zama hasan da zai yi ko da ke zamu su shi yana ganin irin wannan hadisin aka rawaito shi aka tarwaito shi aka tarwaito shi a sani kun suka yawa har sai wannan da'if jidda ɗin sai ya zama to da'if kawai to aka sake rubuto shi aka sake rubuto shi aka sake rubuto shi to zama to hasan da zaini wanda wanda imam imam sufi ne kawai zai tambaye kace ta karshe majhulul ayn abinda ake nufi da majhulul ayn shine wanda auninsa ba sani ba laisa lahu illa rawi wahid sau ɗaya aka taɓa jin sa a cikin riwaya mutum ɗaya ne ya roto ya riwaya da sa ko bai ce bai faɗi wane ne shi ba bai wasfaka shi ba to ka ga majhulul ayin ne wannan ba a san shi ba tunda mutum ɗaya ne kawai ya roto shi ba a taɓa ganin sa sai a cikin wannan isnadi to amma idan aka samu mutum biyu sun roto daga wajen mutum to kaga ta'arifi yana samuwa da ta'arifin mutum biyu mutane biyu sun yi ruwaya daga wajensa saboda haka urifa ainihi an san ainihinsa amma jihu da haluhu ba san halinsa ba da wani shi ne majhulul hal ka gani majhulul ain laysa lahu illa rawi wahid wa lam yuwaffaq majhulul hal lahu rawiyan wa lam yuwaffaq wannan su labba ai musu tawfiq ba hmm. shine bambancin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta